daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana ta Allah. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma mun dauke da sharhin bayan labaran. Sai shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Daga nan akwai mu dauke da shirin namu koyi harshen Farisanci sai kuma shirin na muryoyin ku masu saurare. haka zalika akwai mu ɗauke da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗai bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniyar. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Shugaban ƙasar Iran masu rufe zaciken zai fara wata ziyara a ƙasashen Tajikistan da kuma Rasha. bakin haure sama da dubu talatin ne algeria ta soke su daga abara zuwa jamhuriyar nijar za a ji cewa isra'ila ta kashe ƙarin falastinawa akalla arba'in a ƙasa da sa'o'i da 24 Tun ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka. Shugaban kasar Iran masu rufe zaskiyan zai fara wani rangadi a kasashen Tajikistan da kuma Rasha, inda zai kai ga rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta dogon lokaci mai cike da tarihi da Moscow. ziyarar ta da ƙoƙarin da Tehran ke yi na zurfafa alaka da manyan ƙawayenta da kuma inganta haɗin gwiwar tattalin arziki da siyasa a cikin sauyin yanayi na duniya. Pezeshkian na shirin fara rangadin diplomasiya na kwanaki uku a kasashen biyu da nufin karfafa alakar da ke tsakanin kasashen da kuma kammala jirin haɗin gwiwa ta dogon lokaci tsakanin Tehran da kuma Moscow. A cewar babban daraktan hulɗa da jama'a na ofishin shugaban kasar masu Pezeshkian zai tafi wato zai fara rangadin a yau Laraba domin ziyarar ta kwanaki uku inda kuma ake sa ran za a kulla wata cikakkiyar yarjejeniya da tsakanin sai da kuransu na kasar Rasha. Habibullah Abbas ya bayyana ziyarar shugaban zai kai a Tajikistan da kuma Rasha a matsayin wani sauyi na dangantaka tsakanin Tehran da Moscow da kuma Dushanbe. Ya ce a yin waɗannan ziyarce-ziyarcen Pezeshkian zai rataba hannu kan yajojin fahimtar da da kuma ta kunshi alaƙoƙi da dama. Dangane da ziyarar da Pezeshkian zai kai Tajikistan kuwa Abbas ya ce zai gana da da shugaban tajikistan da kakakin majalisar dokoki da kuma firaminista a Dushanbe a babban birnin kasar. Daga nan za su koma birnin Moscow inda za su yi shawarwari daban-daban da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da kuma firaministan kasar. Pezeshkian kuma zai halarci ganawa da 'yan kasuwa da masu sana'a na Rasha. Kasar Qatar ta ce yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a Gaza na a matakin ƙarshe. Yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin ƙungiyar wurin Falastinawa ta Hamas da gwamnatin Isra'ila. kusa ka ta kai mataki na ƙarshe in ji wani jami'in qatar kakakin ma'aikatar harkokin wajen qatar majid al-ansari ya faɗa a wani taron manema labarai cewa a matakin da za a kai a cigabar tattaunawa kan cikakken bayani a doha za a iya tabbatar da cewa tattaunawar tana gudana a matakin koli a doha kamar yadda muke magana a yanzu. ya ce turawar tana gudana ne a cikakken bayanai na ƙarshe amma mun kawar da manyan matsalolin a yau mun fi kusa da kowane lokaci a baya don yin don cimma yarjejeniya halin har yanzu yana cikin wato har yanzu dai ana ta kokarin ganin cewa an cimma wannan yarjejeniya in ji jami'in wannan dai ba shine karo na farko da ake neman tsakaita wuda wuta ba a kokarin ganin an cima irin ta tsage ta bude wuta tsakanin Isra'il da kuma kungiyar ta Hamas wanda kasashen da suka hada da Masar da Qatar da kuma Amurka ke kokarin ganin an cima wannan Kasar Kiba ta shigar da kara a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a gaban kotu kan zargin da ake yi na kisan kare dangi da Afirka ta shigar a gaban kotun. kotun kolin majalisar indiya ta ce wato kasar ta cuba a hukumance ta bayyana aniyar ta ta shiga cikin shari'ar da kasar afirka ta kudu ta shigar kan isra'ila bisa kisan kiyashin da gwamnatin kasar ke yi wa falastinawa a zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar litinin kotun kasa da kasa ta sanar cewa kasar cuba ta gabatar da wato sanarwa da ta ce za ta shiga a cikin shari'ar da ake wa isra'ila kan keta haddin yarjejeniyar kisan gare dangi a karkashin sashe na 63 na kotun da ke birnin hague afirka ta kudu ta shigar da korafin ga kotun ta icj a watan disamba na shekarar 2023 tana mai cewa ayyukan da gwamnatin isra'ila ke yi a gaza na kisan kare dangi ne saboda suna da niyyar kawo wato share wata al'umma a doron ƙasa kuma tana cike da kabilanci da kuma wato nuna wariya tun daga wannan lokacin dai kasashe da dama ciki har da nicaragua da colombia da libya da mexico da palestine da spain da turkiya da bolivia da maldives da chile da ireland tun shigar da kara a gaban kotun a watan janairu shekarar 2024 kotun ta icj ta yanke hukunci inda ta umarci isra'ila da ta ɗauki dukkan matakan da za ta ɗauka na hana kisan kiyashi a gaza amma ta kasa yin kira da a tsagaita wuta a cikin gaggawa ya zuwa dai yanzu gwamnatin tel aviv ta kashe falastinawa akalla dubu arba'in da hudu galibi mata da kuma ƙananan yara tare da dukkata wasu dubu ɗari da tara da ɗari bakwai da talatin da ɗaya a yankin da aka yi wa ƙawanya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Algeria ta kori sama da mutane dubu talatin zuwa Nijar a shekarar 2024 a cewa wata kungiya mai zaman kanta ta Alarm Phone Sahara. A cikin rahoton ta na shekara-shekara Alarm Phone Sahara ta ce wannan adadi ya zarce duk wanda kungiyoyi masu zaman kansu suka fitar a shekarun baya. A shekarar 2023 fiye da mutum shida Algeria ta kora wanda kuma kungiyar ta yi tar da yanayin da ake korar tasu. A cewar ta ana iya watsi da bakin hauren a tsakiyar hamada. ko kuma ana watsi da bakin hauran a tsakiyar hamada akan iyakar kasashen biyu inda daga nan ne za su yi tafiya mai nisan kilomita da yawa don isa garin asamaka da ke iyaka da nijar inda wasu ke isa cikin wato cikin rashin lafiya aps ta kuma yi allah wadai da kama kamen da jami'an tsaron kasar algeria ke yi da farmakin da suke kaiwa gidajen bakin hauren wanda kuma ce ba abin da za a lamanta da shi bane ba. Isra'ila ta kashe karin Falastinawa akalla 40 a ƙasa da awa 24 a hararen da take kaiwa sassa daban-daban na Gaza a yayin da take ci gaba da kisan kare dangi duk da yunkurin ta wuta da ake yi. Kamfanin lantin labarai na Palestine Wafa ya ambato wasu majiyoyi suna cewa Isra'ila ta kashe Falastinawa 13 tare da duka gwamnati a wani hari ta sama da ta kai a gidansu a kudancin birnin Dar al-Bala da ke tsakiyar Gaza. kazalika wani hari da isra'ila ta kai ta sama ya kashe falastinawa bakwai a sansanin 'yan gudun hijira na nusairat kana wani harin ta sama ya kashe wani bafalastini a wani yanki na sansanin da ke tsakiyar gaza bugu da ƙari isra'ila ta kashe ƙarin falastinawa a harin ta sama guda biyu da ta kai a gidajensu a sansanin 'yan gudun hijira na burais to jama'a ƙarshen labaran duniya da kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To marila masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na ko kun can kuma bayan sa muna ɗauke da shirin nan muna ɗauke da sharhin bayan labarai daga nan akwai shirin ko kun san sai kuma wato mu koyi harshen farisanci akwai ma shirin nan ku na muryoyin masu sauraro Ai saurare lafiya. sauraro ga shafin ba labaru wanda zai tsokaci akan zaɓin da ke gaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan idan kwanaki 60 suka cika daga tsagaita wutar yaƙi ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan da ke kunshi a ciki ba ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki ficewa daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi manazarta mabambanta sun bijiro da wasu zaɓi da ke gaban hezbollah da za ta iya aiki da su na farko jefa ƙwallo a fagen masu shiga tsakani a lokuta da dama masu adawa da ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan sun sha bayyana cewa wajibi ne a baiwa gwamnatin labanan ɗin da kuma sojojin ƙasar nesa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah da su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar baki ɗaya waɗannan mutanen suna riya cewa ƙungiyar ta hezbollah ce take hana gwamnatin ƙasar shimfiɗa iko a kudancin wannan ƙasa wannan zancen da suke yi bai yi kama da ƙamshin gaskiya ba domin suna sanar da cewa ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta girmama duk wani abu wanda ake kira dokokin ƙasa da ƙasa ba ta ganin wata kima ga sojojin ƙasashen wannan yankin abin da kawai take girmamawa shine ƙarfi tare da cewa ƙungiyar ta hezbollah ta da masaniya cikakkiya a kan cewa gwamnatin labanon tana da rauni kuma manufofin manyan ƙasashe ne ke tafiyar da ita ta hanyar amfani da kuɗaɗe sai da duk da haka za za ta iya bayar da uzuri na tsawaita lokaci hatta bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin hakan yana nufin cewa za su jefa kwallo a filin wasan masu shiga tsakani da kuma masu takama da 'yanci a ƙasar talabarin to zaɓi na gaba kuwa shine komawa yaƙi a cikin wuraren da aka yi mamaye da su wannan zaɓin zai zama yana da cikakken halacci a cikin gida da kuma a ma duniya baki ɗaya domin duk wani wasa da hankali da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi na ƙin aiki da ƙa'idar da aka shata a ƙarƙashin tsagaita wutar yakin zai zama ci gaba da abin da ta saba na take dokokin ƙasa da ƙasa da ƙafafunta idan kuwa harkan ta faru kuma hezbollah din ta yanke shawarar za ta ɗauki matakin gwagwarmaya to zai zama ta da cikakken goyon baya a cikin gida ga waɗanda suka san 'yanci da kuma waje domin faɗa ne da mamaya da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta shi idan kuwa ka ta faru to zai shafi dukkanin yankunan da sojojin na mamaya suke ciki domin kafafen watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila suna cewa da akwai wasu wurare guda uku a kudancin labanan da suke son kafa sansani a ciki saboda kare matsugunan 'yan sharawari zauna a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya zaɓi na gaba kuwa shine komawa cikin yaƙi faffaɗa saboda gwamnatin matsa tsauran ra'ayi a tel aviv tana son a ko a ci gaba da yaƙi da rikice-rikice a wannan yankin saboda haka ne yasa Netanyahu ya ci gaba da dawama a kan kujerar mulki zai iya buɗe yaƙi gadan-gadan a duk faɗin labanan idan har hezbollah ɗin ta fara mayar da martani bisa zaɓi na biyu da muka ambata ta ɓangaren hezbollah kuwa zai zama ba ta da mafita sai mayar da martani daidai da girman yadda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai wa labanan hare-hare. a dalilin haka za a iya cewa yanzu dai abin da ake jira shine cikar kwanaki 60 din daga tsagaita wutar yaƙi da ba su kai goma daga yanzu ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da uku da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ɗaya. Shafin yanar gizo mafi girma wato Wikipedia wanda kuma yake dauke da fannoni daban-daban na ilimi masu yawa ya fara aiki wannan shafi dai an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi wanda yake da shi sannan kuma a yi amfani da dukkanin ayyuka waɗanda al'ummomin duniya za su amfana wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka buɗe wannan shafi sannan kuma suka baiwa duk wanda yake so damar shigar da wasu abubuwa abinda zai amfanar da mutane cibiyar shafin dai tana a birnin florida na kasar amurka kuma shafin baya daukar wani bangaranci wanda kuma akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasa ta gwamnatin amurka masu wurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairu na shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza a tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara a kan sojin iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aike da alexander zuwa ƙasar ta iran domin ya karɓo sojin rasha waɗanda aka kame a lokacin wanda kuma suke a hannunta a matsayin rubutattun yaƙi bayan da ya zo ƙasar ta iran ya nuna wa mutanen kasar girman kai da jiji da kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fi fusata mutane na kasar iran matuka inda suka yi masa a tire kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 masu saurare ko kun san cewa shekaru 186 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar soviet ta tsakiya kafin wannan lokacin dai salvador ta kasance karkashin mulkin mallaka na turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan spain din a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama kasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga a cikin mawuyacin hali wanda kuma hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da wata zanga-zanga ta nuna ƙin jinin gwamnati ta shugaba handes martins daga wannan lokaci ne kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka gudun hijira kasar salvador tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 21 kuma tana kutuka da ƙasashen honduras da kuma guatemala masu saurare ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasir bin hussein bin khalil bin sultan almar wanda kuma an haife sa ne a unguwar bakus wadda take cikin birnin alexandria na kasar masar jamal abdul nasir shine dan fariga mahaifansa wato fahima da kuma nasir hussein wanda daga baya ya zama ɗaya daga cikin manyan hafsoshin soja na kasar masar sannan kuma ya zama a sahun gaba wajen nuna salon keyiya da mulkin kama karya a kasar masar da kuma nuna adawa da katsalandan da kasashen turai suke yi a cikin harkokin siyasar kasar ya taka muhimmin rawa a juyin juhali da aka yi a kasar masar na shekara ta 1952 da kuma ya hambarar da dolar muhammad ali kuma jin kaɗan bayan haka ne ya gaji muhammad nukaib a matsayin shugaban kasar masar ra'ayinsa na kishin ƙasa wajen kare maradu na kasar masar abu ne wanda ya burge al'ummar kasar matuka da kuma al'ummin larabawa da dama don haka ne ma a shekara ta 1956 a wani yunkuri na kawo sauyi ya mayar da mashigar ruwa ta suez ta zama mallakin al'ummar kasar masar mashigar wadda ake kallanta a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na samun kudaden shiga ga kasar masar lamarin da ya harzuka kasashe 'yan mulkin mallaka irin su ingila da faransa kamar yadda kuma yake tsananin ƙiyayya da isra'ila da mamayar da take yi wa falastino a yunkurinsa na ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen larabawa ya taka gagarumin rawa wajen ganin an kafa haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda za ta gino a kan kishin larabci da kuma adawa da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai a kan ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen masar da siriya gami da iraki suka dunkule suka zama haɗaɗɗiyar daula guda ɗaya daga bisani yemen ta shiga a cikin wannan haɗaɗɗiyar daula duk da cewa dai wannan gamayya ta rushe daga bisani jamal abdul yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan baruwanmu sannan kuma a lokacin mulkin sa ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da tarayyar soviet matsayar jamal abdul a kan batutuwa waɗanda suka shafi kishin ƙasa da kuma kishin larabci sun ba shi matsayi na musamman da farin jini a tsakanin al'ummomin larabawa kamar da kuma matsayarsa wajen nuna ƙiyayya da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai da mamayar da yahudawa suke yi wa kasashen larabawa musamman ma dai dino wannan ya sanya ya zama babban makiyin turawa na yamma da kuma yahudawan isra'ila a ƙarshe dai jamal nasar ya rasu a birnin alkahira a shekara ta 1970 amuzashe زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen faransanci. da Allah Ubangiji a shirinmu na yau za mu shiga cikin darasi na 26 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna sakitantar da masu mu cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leƙa shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau da Allah Ubangiji za a ji cewa Muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matuƙar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ya kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید ka حکوری؟ بسته دوری؟ پستی نه ایکی وا تا gidan من دارم اینا دا به کجا زوا اینا شما می فرستید کی زکا ایکا من می فرستم نی زن ایکا in wannan Japon. ƙasar japan cecizi menene kitab littafi se uku seta guda uku lutfan do allah باز کبوده کتاب ها پاکت امبلوب مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد ونچن زی پست gidan waya. Poste adi. Hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum. Poste pishtaz. Hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri. Ba. Da. Ba'daz. Bayan. Sai hafte. Makonni uku. Ketur? Yaya. Kyamtaraz. Ƙasada. Dah ruuz. Kwanaki goma. adrese injaw. Adireshin nan? Bene bisid. Ka rubuta. Hatman. Tabbas. To madalla yanzu kuma sai a ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید بله حتما تو yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یه حقوری مالم اینا دا ونی دوری دیا دومین ایکی وادشی تا هنگر گیدن ویا بسته رو به کجا میفرستید؟ دورن اینا زکا ایکشی آن را به ژاپن میفرستم اینا سو این ایکشی زوا قصر ژاپن چه چیزی در این بسته است؟ نه از کن ونن دوری؟ سه تا کتاب لطفه گدا اوکو لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم دو الله بوده دورن مو زم سنگ التفن از کن امپلوب بوده دیا تم سما این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ ودن یوشه یوشه زاسی ایسا کسر با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز زک ایک سنه تا هنگر ایکی واد ساکو اگی ویا تیو ده کلوم کوکوا تا هنگر اما پی با پست عادی تا هنگر تیو کلوم با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد تا هنگر یو کلوم Wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. Ba پست پیشتاز ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. با da پیشتاز kamtar da ده روز. لطفا adres ra inja ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do Allah rubuta adireshin anan. بله حتما ای تبس تو هر ولایو دی سی اقرا سرارن ونن تتوناوا کمر یدا تکی ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یا حقوری ina da wani ɗauri ɗaya domin aikewa da shi ta hanyar gidan waya. Basta rube kojo mi firasti? Ɗaurin a ina za ka aika shi. An be Japan mi firastam. Ina so in aika shi zuwa ƙasar Japan. Ce cizi darin basta Menene a cikin wannan ɗauri? Seta kitab. Littafai guda uku. لطفا بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم. دو الله بوده دورن. مو زم سنگل تپن از کن امپلوب بوده دیا تا سمم. این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ waɗannan littattafai yaushe za su isa با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟ za ka aika su ne ta hanyar aikewa da saƙo a gidan waya ta yau da kullum ko kuwa ta hanya mafi sauri. Ba post Ta hanya ta yau da kullum. با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد. ta hanyar yau da kullum wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. با پست پیشتاز چطور؟ ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. To Allah rubuta adireshin a nan. Bale, hatman. Eh, tabbas. To madalla to an dai ji hidda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma ma'aikacin ofishin gidan waya. Muhammadu dai ya riga ya rubuta adireshinsa a kan wani fam wanda ma'aikacin ya miƙa masa inda ya cike wani ɓangare ya kuma bar ɗaya ɓangaren ga ma'aikatan ofishin gidan waya da su cike su aika masa inda ya buga wani sitamfi ƙarami wanda ke tabbatar da cewa wannan sako ya fito ne daga birnin tehran da fatan an ji daɗin wannan shiri na yau sai a mako na gaba idan allah kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajjifar da haɗa shirin a faifai da ni abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. thank you ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikinsa muke jin ta bakin ku game da wani batu da ɗau hankali musamman a nahiyar mota Afirka. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban majalisar mulkin sojin Ƙasar Sudan janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce 'yan mulkin mallaka ne ke rura wutar duk wani rikici a nahiyar Afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu ya bayyana haka ne a wata ziyara da ya kai a ƙasar Gina Bisau bayan da ya ziyarci ƙasar Mali inda ya gana da takwaransa janar Asimi Gwaita. To wannan shine maudu'in namu a yau. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim mai wanke hula a garin mai godi a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar Naija. a hakikanin gaskiya wannan zancen haka yake turawa na yammacin duniya su ne umar aba'isan duk wani tashi hankali da ke kasancewa kasashenmu na afirka domin su samu dama su samu ƙara tatse mana dukiyoyin da allah hore mana a kasashenmu na afirka afirka kuma haɗi da bakin ainihin wasu marasa kishin ƙasashenmu na afirka waɗanda ke masu matattar zuciya waɗanda ba su da kishi kuma ba sa ƙaunar 'yan uwansu da ainihin al'ummar afirka baki ɗaya to wannan matakin da kasashen jamhuriyar Nijar da sauran makwatan da suka ɗauka abu ne wanda ya kamata kuma ya dace abin da ya kamaci anin sauran kasashen mu na afirka musamman kasa ta najeriya ɗauka kenan saboda hakikanin gaskiya wallahi waɗannan miyagun na kasashen yammacin duniya ba karamar ta'asa suke mana ba ko a yanzu bangaren arzikinmu mu bangaren kuma lafiyar mu da zaman lafiyar mu a kasashen mu na afirka kamar na kasa ta najeriya aka same su lungu da sako suna tatsan ma'adanai ba ji ba gari mun koma bayi mun koma ba mabarata da yawun bakin ainihin wasu 'yan kasashen mu da fatan ubangiji Allah duk wani wanda baya kaunar mu Afirka ubangiji Allah kawo mana karshen mai magana Ibrahim Yawanki hula a garin mai godi a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingirawa buzan jihar jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. wani magana ta janar abubuwa alburham haka yake abu ne wanda kowa ya sani ba wani sabon abu ba ne ko kuma ɓoyayyen al'amari wanda kuma yana samun goyon bayan wato wasu daga cikin shugabannin afirka wanda aka wato tusa ma tsoro waɗansu kuma abin duniya ne a gabansu wato ba wai al'umman ƙasansu ne a gabansu ba ma a yi zancen wani kishin afirka a kullum muna addu'a duk wani wato shugaba ko in ce wani gungun shugabanni a afirka waɗanda ake hada hannu da su domin wato a tarwatsa wata ƙasa ko kuma afirka ga baki ɗaya eh, allah shi ya himu sanin su allah ya shirye su kuma in ba masu shiryawa ba ne allah ya tarwatsa su ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio iran kuna magana da habib musa daga maraɗi alaɗan tsoho a jamhuriyar niger muna muku fata alkhairi a takaice ra'ayi na gaskiya maganar da alburhan ya yi a ƙasashen duniya haka take tabbas su ai ba sa son kasashen afirka su ci gaba domin kasashen afirka musamman in ka ɗauka daga yankin tsakanin nigeria da da cameroon abin da ya gaba sannan ya yi arewa sannan ya yi yamma dukkanin waɗannan ƙasashen ɗaukacin galibi ƙasashe ne waɗanda suke cike da musulmai kuma ga su afirka abin ya zama musu biyu ne ba su san musulunci ya ci gaba ba su san afirka ta ci gaba domin kada ta gagare su a wata rana kullum har gobe ni na yadda cewa duk abin da amerika take so da faransa da ingila da jamus wa'annan duk abin da suke so kai matsayin ka dan afirka ko musulmi ka kiyaye shi ba sa son ci gaban afirka da baki daya sun yi san afirka ta zamana yadda take ko kuma ta yi baya ko kuma amarya in ba ta hau doki ba to bai kamata a dora mata ka ba a'a su son suke afirka nan da muke cikinta kada ta maye gaba ta maye baya suke su su ne ko da suna ci gaba kuma kash komai lokaci ne na bar ku lafiya to masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran inda yau muke jin ta bakin ku game da furtun da shugaban majalisar mulkin sojin kasar Sudan janar Abdul Fattah al-Burhan ya yi cewa 'yan mulkin mallaka ne ke rura duk wata wutar rikici a nahiyar Afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Ran Radio Musulunci. Sunana Murtala Mugini wanda nake nan dangwami jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Shi eh, lalle Alburham abin da ya faɗi gaskiya ya faɗi. Kasashen na turawa holla ba su san Afirka ba su san kasashe na nan Afirka. Eh, abin da ya a yankin mana Nijar Najeriya Benin sauran dai in kuna batun da kasashe ne masu cike da arziki kuma abinda ga sun bugu da ƙari kuma don musulmi mai yawan su don musulmi ne da suka can kyamarsa da a duniya musulmi da musulunci su ne suka kyama in ba da yin kyama ba ga zirin nawa da aka tabbiya ana kashe zirin gaza da ba musulmi ba ne da yanzu dai da za a sani da za a yi da yan uwansu ne kawarawa da yanzu da za a yi da sun tsaye da wannan abu amma da yake su kyamarsa musulunci a duniya gabaki daya a ga shi ne a duniya tsone masa idanuwa ba su nan su ga musulmi ko inda suke cikin wadin kasashen afirka kun ba su abin da zai ciyar da su gaba sai wanda shi zai ci da gaba ko da ne sun kuka da su da su na maka wasu ma'adanan ne ko wani ko su ko abubuwa na ci gaba sai sun kwashe he da yanda ba ka tsammani yakin nan su ba ka da abin da suka dama kasashen eh, mu na musulmi suna bangiji ya kara haɗa kawo mu Allah ya kare mu daga sharrinsu Allah ya kare mu daga sharrinsu Murtala Magini daga nan dangon jihar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mu dai masu saurare da sashen hausa na jamhuriyar musulun ta iran ku da himma ku da kokari hasan barka na fatan alkhairi eh wanga zan ce da alburhana ya ya zo ya hadi gaskiya abu ne wanda duk ɗan afirka mai kishin afirka wanda yake ɗan afirka ya tabbata da wannan magana haka ne ba abin da suke rurawa sai fitina a tsakanin abubuwa kuma suna ganin abubuwan da suke faruwa suna gama kai da yan ƙasa marasa kishin ƙasarsu eh wanda suke ba ma musulmi bane saboda duk musulmi ba a gama kai a cikin musulmi da 'yan uwan karshe suna yaƙi ne da musulunci ba abin su kama afirka illa yare da mulkin mallaka da fitina kawai su kama afirka ba abin su kama afirka sai wannan abin kuma in sun dawo suna sa fitina suna sa ta arziki afirka saboda sun tabbata da yanzu irin wancan ƙarfi na mulkin mallaka bai yiwa kan ma ya waye to muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara kumitar da su da mabiyansu duk wanda yake son ya ga eh, ko abin gan fitina Allah subhanahu wataala ya maida mai fitina shi Eh, ina muku fatan alkhairi ne abdullahi wanda yake nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya hausa radio musulunci da fatan kowa da kowa na lafiya kuna tare da umar musa yankin yami ba ni mai kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya eh wannan maganganu duka da ya fi mu koma ma allah koma ga allah mm, koma ga allah shi duk abinda ya yi tsanani an koma ga Allah to sai a ga ƙarshen shi shi mumuni makamin shi addu'a idan muka koma ga Allah duk al'amuran mu maida shi waje Allah komi da ka gani wallahi bari jin mutum ya ce maka ya iya maka kaza ya iya maka kaza yana makari ya shika in ba Allah ya yarda ba komi bai iya maka sai da izinin Allah kuma abinda da Allah ya nuhi zai samun ka tun kana cikin cikin uwarka wallahi sai ya same ka komi ta daɗe idan Allah bai nuhi ka da samun abu kuma in ka himi wallahi ba ka samun shi don haka ni abin da nake kira ga musulmi don Allah dan ma'aiki mu haɗa kan wuri guda don cinciya madarmin ki ɗaya duk wani bature wani mai jan kunne wani mai wata masiwa ubangiji allah mai da shi abin shi a kan shi allah mai dami abin shi a kan shi kuna tare da umaru musa daga nyame Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Sunana Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Ara a mauri inda kuka sa na wannan makon akan kalamin da shugaban kasan Faransa yi akan mu na Sahel ko kuma na Afirka wanda Faransa ta yi masa mulkin mallaka. da shugabanni suke fito suna mai da martani to ni ina kira ga shugabanninmu na afirka da sauran al'ummomi na afirka wanda faransa ta yi musu mulkin mallaka domin yanzu ne aka samu shugabanni da suka gane cewa faransa har yanzu bata ba su incin kai ba su ne suka fito suna raba gari da faransa to muna fatan wannan rabuwan da muka yi da kasan faransa ta zama ma ƙasashenmu albarka ta zama mana alheri ta kawo mana ci gaba mai amfani kuma allah ya tsare mu daga dukkan wani sharri na faransa da sharrukan karrukan faranta su wa'inda suke cikin mu in ma daga waje ne allah ka mu sanin su kuma allah ya kawo mana sabon arziki a mu mai amfani wanda zai amfani al'umman ƙasa baki daya kuma da kwanciyar hankali da zaman lafiya muna fatan haka na gode radio tera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana Mamara Dino Zangi Magariya. Eh, wannan magana ta Alburhan ta yi daidai gaskiya ne ya faɗa san an ce idan ko da wani ne ya gayi gaskiya in gaskiya ce gaskiya ce to haka nan ne wannan shugabannin da suka yi mulkin mallaka duk ƙasashen wannan ƙasashen wannan wanda suka yi mulkin mallaka su suke rura wuta ta tashe-tashen hankula a afirka da duk wani Eh, ta'addanci duk abubuwan wannan su suke rura gaskiya wannan magana ce wadda ya faɗa a bar dibawa kuma hakanan ne an yi nazari a cikin maganar kuma hakanan ne magana ce wanda haka take masha To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka Agadas da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bi salam a huta lafiya. Thank you. matasa. Bismillahir Rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa. a shirinmu na ƙarshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne ko nazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel to shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayuwa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau. mun fara da tuntubar malam danjuma katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin katsina ya fara yi mana bayani da cewa katsina wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da masa alfa musu da ake yi da kuma canza masa tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. Ƙarfin da ce shi ne. A wannan zamanin kuma ne za ka iya yi mutum da kan zama masa shi tarbiyya mai kyau da kuma alkula mai kyau da kuma yadda kuma gari. Abubuwan kawo ne. Na farko akwai ilimi. Wato, ma'ashi ilimi ingantacce sannan kuma a cikin wannan ya zama guda biyu ya zama na addini shi kuma na zamani to dan matashi ce samu wannan guda biyu suna taimaka mashi to dan matashi yana da ilimin na zamani da na addini da da abu daga gaba shi ne sana'a ko dai sana'a nan ta sai da sayarwa ce ko ta sarrafa wani abin da ba a saida ne ko kuma sana'ar nan ta je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu wani abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi falaha a ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashi da ma yana da wani abu na kullum na dindindin ne alfama shi ne yawan fatakar da shi wani abin guda uku da kasar da nake da shi shi ne ke sanya hawa matashi da kaso da sabuwar duniya da wani sabon ilimi wata na farko ilimi na biyu eh, sana'a na uku yawan fatakar da shi to ƙarfin da muke shi ne shekara goma sama da shekara goma muna irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa shi muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malaman addini suka rasa duk da kuma kawai matashi ilimi kawai zai da sana'a kuma ba su faɗakar da shi ka shiga uku duk da kuma kawai shi sana'a kawai ba ilimi ba da fara ka shiga da shi in ka faɗakar da shi zai sana'a ba ilimi to bai ba kan dangane da ƙalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina a kanta ga matasa malam hafizu ya yi mana bayani akan haka zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin nema musuluncin kanshi to sai a zuwa ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci mai musulunci ba bata san mai musulunci ba bata san me amfani tsarinsa bata san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ina yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da ta. ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa a ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta taruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ce wannan ne musulunci to su musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice kenan kan abin da ya kamata <clears throat> eh, wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. To za mu sake komawa wurin Malam dan Juma Katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa a kan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, a wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka watsar da kula da tarbe su da yaran na farko akwai abin da zan kira shi da suka misali yanke kauna ko ba ka ba wasu iyayen sun yi ganin cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da zai da su lokacin lokaci lokaci guda kuma suma cibiyoyin waɗannan yanki kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shatur su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saboda ka wasu su yanke gona ba ba kuma duk duwancin guna duwancin guna ko kuma ba shi da za su iske a wani aikin nan su zai sa tsaya ba. To gaskiya ‘yan kaɗan ne amma dai babban ginshi ginshiƙin shi yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna. Sai waɗanda suka fasaka da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi suke iya tasowa suke bari su ga shi mahauta san wani abu. to ma saurare ƙarshen wannan shirin kenan ba don wannan jigon ya ƙare ba da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin a nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jigon. Everyone His message brought the light to the hearts that had no sight. In mercy, He's the ocean, while others are drops away. Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. noma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan labarai da suka shafi nahiyar afirka da yadda ake zuba hannun jari da domin bunƙasa noma da kuma matsayinsa idan aka kwatanta da shekarun baya za kuma mu yi dubi kan sauyin yanayi da tasirinsa a zimbabwe da ƙasashen da suke makwabtaka da ita da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta da batun zuba hannun jari a harkar bunƙasa noma a nahiyar Afirka. An bayyana cewa dangon farko na shekara ta 2024 da ta gabata an samu ci gaba amma ɗan kaɗan a cikin harkokin amfani da kayan zamani na noma a cikin nahiyar ta Afirka, wato yadda aka zuba hannun jari a wannan ɓangaren. a wani rahoto da cibiyar nan mai kula da zuba hannun jari a fagen noma na zamani ta afirka ta fitar ta bayyana cewa ci gaban da aka samu shine kaso ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari idan a kwatanta da na daidai wannan lokacin a shekarar ta gabace ta ta 2023 rahoton ya ƙara da cewa daga farkon shekarar da ta wuce ta 2024 har zuwa watan agusta na wannan shekarar kudaden da aka zuba a fagen samar da kayan aiki na zamani domin noma sun kai dala amurka miliyan 157 ta hanyar wasu rajeniyoyi guda 47 da aka kulla a fadin nahiyar wata mai nazari akan harkar noma da zuba hannun jari a afirka lucia bowood taylor ta faɗa a cikin wannan rahoton cewa idan najeriya za a kalla a matsayin ma'aunin zuba hannun jari a wannan fage a cikin nahiyar afirka to kuwa zai zama an samu koma baya ƙasar kenya tana cikin ƙasashen da suka fi samun nasara a cikin wannan fage na zuba hannun jari a cikin noma da samar da na'urori na zamani domin a yi noman zamani kenan domin kaso 53 cikin ɗari. na jarin da aka zuba ya kasance ne a cikin wannan ƙasa wato aka kaddai afirka baki ɗaya yarjejeniyoyi guda goma sha tara aka yi wanda kudinsu ya kai dala amurka miliyan tamanin da uku. ƙasar da take bin kenya kuwa ita ce masar wacce ta ɗauki kaso goma sha biyar cikin ɗari da kudin da suka kai dala miliyan da 24 ƙasar da ta zo ta takwas a tsakanin ƙasashen nahiyar shine wato afirka ta kudu wacce aka zuba hannun jari da kudaden da ya kai dala miliyan ashirin idan aka haɗa ƙasashen kenya afirka ta kudu najeriya da masar to su ne ke da kaso 83 cikin ɗari. na jimillar jarin da aka zuba a wannan fage wato fagen amfani da na'urorin zamani domin a yi noma da bunƙasa shi masu zuba hannun jari sun fi mayar da hankali ne a kan yadda za a sami ƙaruwar abincin da ake nomawa mujallar farmers week ta ambato bin leka wanda shine shugaban majalisar aikin gona ta afirka yana cewa ya kamata a kalli koma bayan da aka samu a fagen zuba hannun jari a wannan nahiyar ta afirka a matsayin wanda yake da alaƙa da koma bayan da aka samu a duniya baki ɗaya musamman ma dai a shekara ta 2022 dalilai kuwa sun haɗa da yanayin siyasa ne kowane yanki da kuma yanayi na duniya duk sun taka rawa wajen wannan samun koma baya ɗin kuma idan ba a mance ba za a cewa a wannan lokacin ba a daɗe da fitowa daga matsaloli da duniya ta fuskanta ba da suka shafi batun cutar nan ta corona leka ya kuma ce amma matukar nahiyar tana son jawo hankalin masu zuba hannun jari daga wajenta to dole ne ta mayar da hankali wajen samar da yanayi wanda ya dace da a haɗa noma da kasuwanci wato a share wa manoma hanyar da za su rika samun kuɗaɗen shiga da hakan zai zama tamkar wani ƙarfafawa ne a gare su ya zamana sun zaƙe wajen noma ɗin da kuma ba su dukkanin abubuwan da ake buƙata na zamani maimakon yin noma na gargajiya har yanzu nahiyar afirka tana fuskantar wannan matsalar ta inda a ƙasashe kaɗan ne kuma a yankunan da ba su kai wato a ƙirga su ba su ne suke noma na zamani inda mafi yawanci har yanzu noman gargajiya ake yi wanda bisa la'akari da yawan mutanen da ake da su da suke karuwa a cikin nahiyar ta afirka da akwai buƙatar a ƙara yawan kayan abincin da ake nomawa saboda kowane bakin salati ya samu abin da zai ci. To yanzu za mu shiga ƙasar Zimbabwe, inda za mu ce an shiga wannan ƙasa da baƙar ƙafa ko kuma da ƙafar hagu a wannan shekara ta 2025, saboda an shige ta ne da ƙarancin abinci da ake fuskanta tun daga wato farkon shekara ta 2024 da ta gabata. Mujallar mako-mako ta aikin noma mai suna Farmers Weekly. ta buga rahoton da yake nuni da cewa yanayin nan na mahaukaciyar guguwa tare da ruwa da ake kira el nino da yake faruwa a yankin tekun pacific ya taka rawa wajen rashin amfanin gona a wannan yankin ko kuma wannan ƙasa ba kuma wannan ƙasa ce kaɗai ba wannan yanayin ya shafa a kudancin afirka ya kuma haɗa ƙasashe irin su namibia botswana malawi da zambia bugu da ƙari manoma da dama a wannan yankin dai da suka sake yin wata shuka bayan mahaukaciyar guguwar ta share amfanin gonarsu sun sha wahala amma kuma da akwai wasu manoman da dama waɗanda ma ba su sake yin shukar ba saboda ba su da kuɗin da za su iya sayan iri da sauran kayayyakin buƙatu wanda zai sa a yi noman kirki. hukumar da take kula da yanayi a ƙasar ta zimbabwe ta yi hasashen cewa za a sami saukar ruwan sama kamar yadda aka saba a cikin zangon noma na shekara ta 2024 ta 2025 sai dai kuma hukumar abinci ta duniya wato wfp ta yi nata hasashen da yake cin karo da wannan da ke cewa ƙamfar ruwa ce za ta faru a baya kuwa hukumar abinci ta duniya wato wfp ta sanar da cewa an samu ƙarancin masara a cikin kasuwanni na karkara da kuma a biranen ƙasar ta zimbabwe kuma farashin kayan abinci yana ƙara hauhawa saboda ƙarancinsa da ake ciki a cikin ƙasar da kuma kasuwannin duniya wannan yanayi ya jefa iyalai a cikin kuncin abin hannun da za su iya sayan wato kayan abincin saboda tsadarsa hukumar take kula da yin gargaɗi a kan yanayi irin wannan ta bayyana cewa ƙarancin abinci a ƙasar ta zimbabwe yana kan daraja ta uku a zangon wato da ake ɗora ƙarancin abinci a duniya wannan ko ya faru ne daga watan oktoba na shekara ta 2024 kuma ana ganin zai ci gaba har zuwa cikin watan maris na shekara ta 2025 sai dai kuma an yi hasashen cewa daga watan afrilu na wannan shekara ta 2025 zuwa mayu za a sami ingancin karuwar kayayyakin abincin a kasuwanni ministan aikin gona na ƙasar ta zimbabwe an su masuka ya bayyana yanayin mahaukaciyar guguwar ta el nino da ake fama da shi a wannan yankin da cewa na bana shi ne mafi muni a ƙasar ta zimbabwe tun da ta sami 'yanci a shekara ta 1980 hakanan kuma ya ƙara cewa gwamnatin ƙasar tana bayar da tallafin abinci ga mutanen ƙasar da sun kai miliyan goma wato kenan kaso 83 cikin ɗari na jumillar mutanen ƙasar zimbabwe duk sun dogara ne da gwamnati domin samun taimakon kayan abinci. To da fatan mahukunta a cikin waɗannan ƙasashe da ma nahiyar Afirka baki ɗaya za su zage domin lalubo bakin zaren da za a warware matsalar karancin abinci saboda tallafawa manoma su zage su yi noma da kayan aiki da kuma ɗauke musu haraji saboda ya zamanto an magance yunwa a wannan nahiya. Ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na sun ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ba tare ba lokaci bari mu koma gefe mu gato muku mu na gaba wato Gulam Hussein Gafari در مشام جسم و جانم میرسد بوی رضا دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا یا نبی جان یا نبی جان ای دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا در شند آورده از نسیم مقدمش هر گوشوده مرغ جان اندر سر کوی رضا شد منور خانه دل از می رخسار او شد منور خانه دل از می رخسار او کرده مجنونم به طلعت روی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای کرده مجنونم به عالم طلعت روی توان کردن قیاس کی رو خوش را با روخ مه می توان کردن قیاس تاغ خد را کی شود چون تاق ابروی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای تاق خد را کی شود چون تاق ابروی رضا نباشدن در عالم که او در خلق و خوی کس نباشدن در عالم که او در خلق و خوی در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا حال بی جان جان بی جان ای در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا کی به داروی طبیبان بشود آلام دل کی به داروی طبیبان بشود آلام دل تا نباشد در سرت شور و هیاهوی رضا جان یا نبی جان ای تا نباشد در سرت شور و هیاهوی میلاد را میلاد این مولود پاک و مبارک را میلاد این مولود پاک ملک هستی انبرین گردیده از دوی رضا ها نبی جان جان نبی جان ای ملک هستی انبرین گردیده از دوی رضا ها نبی بیگانه بیانه ای ملک هستی انبری گردیده از دوی رضا godiya ta musamman ga gula Hussein Gafari wani fitan mawaƙi a nan ƙasar Iran game da waƙar da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر بازو بینم ایون گنج جانم مگر بازو بینم ایون گنج جانم که جانم تلسم من و ما شکسته که جانم تلسم من و ما شکسته از عین مستی بریدم ز هستی از عین مستی هستی تویی ها با به دریا شکر